ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل yayin da azaba ta same su ta hanyar waɗannan al'amurra, sai suka fuskanci annabi Musa suka ce da shi, Ya Musa, ka roƙa mana Ubangijinka saboda abin da ya keɓance ka da shi na annabta, da alkawarin da ya maka na ɗauke azaba idan an tuba, ka roƙa mana shi ya ɗauke mana abin da ya same mu na wannan azabar, idan ka ɗauke mana ita, za mu yi imani da kai, kuma tabbas za mu baka banu Isra'ila kuma mu ƙyale su.